الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro kamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi kuma tare Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba muna gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyarmu a yau. Muryoyin masu sauraro.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To da masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Mustapha Adam. Labarin duniya da farko ga kanunsu. adadin falasɗinawan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun haura dubu kakakin rundunar alkasam ta ƙungiyar hamas ya ce an shiga zamanin fara rushewar 'yan sahiyoniya shugaban ƙasar iran ya ce al'ummar musulmi na iya taimakawa wajen dakatar da kisan kare dangi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a gaza yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun. adadin Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun haura dubu takwas ma'aikatar kiwon lafiya a yankin gaza ta sanar da alkaluma na bayan nan akan adadin shahidan falasɗinawa da sun haura dubu takwas rabin su ƙananan yara kamfanin dillancin labarun faransa ya ambato adadin daga sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa da ya tabbatar da cewa rabin waɗanda haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kashe ƙananan yara ne sa'o'i kaɗan da suka gabaci sanarwar ta daren jiya asabar an bayyana yawan shahidan ne dai da cewa sun kai dubu bakwai da da uku. sai daga daren jiya da aka yi sanarwa ta ƙarshe zuwa yanzu an ƙara samun wani adadin mai yawa na shahidai a yankin gaza jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila na sama da na ruwa suna ci gaba da kai hare-hare a yankunan mabambanta na gaza da kuma wasu sassa na yammacin kogi jordan waɗannan hare-haren dai suna faruwa ne a daidai lokacin da al'ummar gaza suke ci gaba da zama cikin kunci mai tsanani na rashin ruwan sha wutar lantarki makamashi da abinci da magani kakakin rundunar al'aqsa na ƙungiyar hamas ya ce an shiga zamanin fara rushewar 'yan sahiyoniya kakakin rundunar kasam ta kungiyar hamas abu ubaida ya bayyana cewa rushewar da 'yan sahiyoniya suka fara yi ne ya sa suka yi wa al'ummar gaza kisan kiyashi da tafka manyan laifuka a yankin abu ubaida wanda ya fitar da sanarwa a jiya ya kuma ce 'yan gwagwarmaya suna cikin shirin kota kwana domin fuskantar duk wani kutse da sojojin mamaya za su yi a cikin yankin na gaza kakakin rundunar ta kasam ya kuma kara da cewa zamanin da makiya suke da fifiko na soja leƙen asiri ya zo ƙarshe to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar iran ya ce al'ummar musulmi na iya taimaka wajen dakatar da kisan ƙare dangin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a gaza shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya buƙaci al'ummar musulmi da su gaggauta a dakatar da laifuka da kisan kiyashi da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi wa al'ummar falasɗinu ra'isi ya bayyana hakan ne dai a lokacin wata zantawa ta wayar tarho da sarkin ƙasar sheikh tamim bin hamad al a jiya asabar shugaban na iran ya ce gwamnatin yahudawan haramtacciyar kasar isra'ila na aikata laifukan yaƙi a gaza tare da dukkanin taimako da goyon baya daga gwamnatin amurka ra'is ya jaddada cewa laifukan yaƙi na baya bayanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take aikatawa a gaza ba su da misali wanda ke haifar da mummunan yanayi na kisan kiyashi yanke ruwa da wutar lantarki da kuma hana shigowa da abinci da magunguna. shugaban na iran ya buƙaci al'ummar musulmin duniya da su ɗauki matsaya guda kan buƙatar tallafawa al'ummar falasɗinu da ake zalunta a nashi ɓangaren sakin qatar ya ce abubuwan da ke faruwa a gaza sun tabbatar da irin baƙar aniya da manufofin siyasar ƙasashen yammacin duniya alsani ya ƙara da cewa haɗin kai a tsakanin ƙasashen yanki na musulmi zai iya dakatar da zubar da jinin al'ummar falasɗinu da kuma takawa isra'ila burki har ila ya ta goyon bayan katar ga cikakken 'yancin al'ummar falasɗinu da kuma haƙƙinsu na kare kai sannan ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta keta dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da ƙa'idojin najeriya ta ce babu wani shiri a ƙasa na kwaso 'yan ƙasar daga isra'ila ko falasɗinu gwamnatin tarayya ta bayyana cewa babu wani shirin kwaso 'yan najeriya daga isra'ila ko kuma falasɗinu domin babu wanda ya bukaci hakan hukumar ta ke kula da 'yan najeriya da ke kasashen waje ita ce ta bayyana hakan inda ta ce ba ta sami wani kira ba daga 'yan najeriya da ke can akan bukatar a mayar da su gida. hukumar ta kara da cewa za ta kwaso 'yan najeriya ne kawai idan ta samu kiran waya daga 'yan kasar da ke waɗannan wuraren guda biyu amma har yanzu ba ta samu haka ba mai magana da yawon hukumar abdulrahman balogun shi ne bayyana haka a lokacin da yake zantawa da kamfanin dillancin labarun najeriya nan a birnin tarayya abuja to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kamo ku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yammaci na asiya to a yau za mu yi dubi ne a kan ƙungiyar hezbollah da tarayyar da suka yi a cikin yakin gaza da kuma nasarorin da suke samu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. farmakin guguwar a ƙasa wanda ƙungiyar gwagwarmar falasɗinawa ta hamas ta kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba yana a matsayin wani gagarumin sauyi ne a fagen gwagwarmaya shine karo na farko da wata daga cikin dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmar falasɗinawa da masu faɗa da mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila a wajen falasɗinu suka kai wa abokan gaba yaƙi har gida kwana ɗaya bayan wannan rana mai cike da tarihi mayakan ƙungiyar hezbollah ta labanan sun kai hari a kan cibiyoyin 'yan sahiyoniya da suke a yankunan madari ushiba da kafar shuba sa'o'i kaɗan daga wancan lokacin ƙungiyar ta hezbollah ta yi wani taro a kan iyaka da falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya inda ta bayyana cewa mu ba 'yan kallo ba ne da mu ake wannan yakin sheikh safiuddin wanda shine shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah ya gabatar da jawabi a wajen wannan taro inda ya ce farmakin guguwar a ƙasa ya tabbatar da gagarumin cin ƙasar 'yan sahioniya ta fuskar leƙen asiri da tsaro kuma gagaruman nasara ce ga gwagwarmayar inawa sheikh safiuddin wanda shine shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar hezbollah ya kuma kara da cewa wannan yakin na dukkanin al'umma ne kuma ya zama wajibi kowa da kowa ya shiga ciki domin kare masallacin kudus da falasino abin da ya biyo bayan wannan jawabin na sheikh safiuddin shine ci gaba da kaiwa cibiyoyin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke kan iyaka harare hakanan sansanonin sojansu daga ranar 8 ga oktoba har zuwa yanzu babu ranar da makaman na hezbollah ba su kaiwa cibiyoyi da sansanonin haramtacciyar ƙasar isra'ila hari to ko waɗanne irin nasarori ne hezbollah ɗin ta samu a cikin waɗannan makonni uku na yaƙi tun a kwanakin farko wani yaƙi ne da idanuwa suka koma kan hezbollah daga ko'ina domin ganin cewa ko za ta shiga cikin wannan yaƙin gadan-gadan ko kuma a'a masoya da maƙiya suna tufa albarkacin bakinsu kowannensu daidai da aniyar da yake da ita akan wannan ƙungiya da kuma gwagwarmaya na yabo ko suka. masoyan gwagwarmaya da suka yi imani da haƙƙin al'umma kowace al'umma na kare haƙƙinta suna son jin wace irin rawa ce hezbollah ɗin za ta taka a wannan yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila su kuwa maƙiyan gwagwarmaya a su a fili take don haka tambayar da suke yi akan koyaushe hezbollah za ta yaki yaƙi dangadan akan haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tattara ne da izgili. domin suna hada tambayar tasu da yin suka da kuma kokarin wa waɗanda suke sauraron su cewa ƙungiyar ba za ta shiga wannan yaƙi ba a ranar 22 ga watan goma mataimakin shugaban ƙungiyar hezbollah sheikh na'im qasim ya gabatar da jawabi a wurin jana'izar wasu daga cikin shahidan kungiyar yana magana a kan tarayyar kungiyar a yakin da ya tabbatar da cewa tun ranar farko ta yaƙi kungiyar hamas da dukkanin kungiyoyin gwagwarmaya tare da hezbollah suna aiki tare da kuma ayyana abin da ya kamata a yi da matakin da ya kamata a ɗauka a kowace rana ta yaƙi ya kuma ƙada cewa saboda hare-haren da hezbollah take kai wa sansanonin sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan iyaka ya tilasta wa 'yan sahiyoniyar girke rundunoni uku a kan iyaka da labanan a can gaza kuwa sun kai rundunoni biyar suna yaƙi da a ce hezbollah ba ta kai waɗannan hare-haren to da an kai dukkan waɗannan rundunonin zuwa gaza ne wannan yana nuni da cewa hezbollah ta raba wa haramtaccen kasar isra'ila hankali ta kuma rage yawan matsin lambar da za iya yi wa gaza da mutanen tafiya da haka kowace runduna ɗaya da aka girke tana da sojoji dubu goma da akwai kuma wata rundunar ta ƙwararru a fagagen kayayyakin aiki da ake kira da logistics da ita ma yawan mutanen da suke cikinta sun kai dubu goma jimillar sojojin da hezbollah ta yi sanadiyar hana aika su gada sun kai dubu arba'in kamar yadda majojinar fa'iz hashimi mai ritaya sojan labanan ya faɗa kafin watsa labaru a tsawon kwanaki ashirin na yaƙi hezbollah ta yi nasarar lalata na'urorin leƙen asiri da suka hada da kamarori da na'urori na sata sauti da yin kutse a cikin wayoyin tafi da gidanka a cikin yankunan ruwais aita alam abud waɗannan sansanonin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina a kan tsaunuka da duwatsu da suke kan iyaka da labanan da falastinu da ke ƙarƙashin mamaya yawansu ya kai 42 wato ta da sansanoni 42 na leƙen asiri a kan iyaka da labanan ayyukansu kuwa sun bambanta wasu suna gano jiragen ruwa da duk wani motsi a doron ruwa wasu kuma ɗauko hotunan jiragen sama marasa matuƙi suke yi da aikewa da saƙo ga sojojin da za su kakkaɓo shi da ba su bayanai akan daidai inda yake wasu kuma aikinsu shine yin kutse a cikin wayoyin hannu da kuma na girke domin su saci bayanan da ke ciki da kuma jin maganganun da ake yi. wasu kuma aikewa da sako ga 'yan leƙen asiri wato maha'inta na haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin labanon suke yi ta hanyar sadarwa ta musamman dr nasir kandil wanda manazarci ne da sharhi a kan siyasar gaba ta tsakiya ya faɗi cewa sansanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da yake yankin abud aikinsa shine leƙen asiri da yin kutse a cikin wayoyin hannu ba kuma a kaɗai ba har ma da gabas ta tsakiya wannan ce cibiya mafi girma ta leƙen asiri da yin kutse a cikin wayoyin hannu da ake da ita a yammacin asiya nasarar da hezbollah ta samu a ƙarƙashin hare-haren da take kaiwa shine ta tarwatsa da dama daga cikin waɗannan na'urorin leƙen asirin da shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rasa idanunta kuma ƙungiyar ta hezbollah ta baiwa wannan farmakin na lalata na'urar leƙen asiri suna daga aya alkur'ani da ke cewa mun makantar da su ba su gani wannan makantarwar da ta sami haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin samun bayanan sirri akan abin da yake faruwa a cikin labanan shi ne yasa take tura jiragen sama marasa matuƙi da yawa a kan iyaka suna ta shawagi saboda su sunsuno abin da za su iya sunsunowa sai dai kuma masana harkar tsaro sun ce ɗan abin da jiragen sama marasa matuƙi za su iya leƙowa kaɗan ne idan a kwatanta da na'urorin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta girke a kan iyaka wannan nasarar da hezbollah ta samu a cikin kwanaki ashirin na yaƙi ya mai da haramtaccen ƙasar isra'ila baya da yawa saboda ta rasa ginshiki a yaƙi da shi ne tattara bayanai wata nasara kuwa ita ce da ƙungiyar hezbollah ɗin ta tilasta wa yahudawa 'yan shara wuri zauna da adadinsu ya kai dubu da arba'in barin matsugunan da suke kan iyaka da labanon inda a can haramtaccen ƙasar isra'ilan ake faɗa musu cewa su matsa gaba tun daga farkon yaƙi da hakan ya ci gaba har ya kai ga an nesanta su da tsawon kilomita biyar daga kan iyakar labarin. har ila hezbollah ta yi nasarar kashe da jikkata sojojin mamaya da sun kai ɗari daga cikinsu da akwai mataimakin kwamanda da masu manyan mukamai da aninai na soja. ya zuwa yanzu dakarun hezbollah da suka shahada sun kai hamsin da hakan yake a matsayin kwakwaran dalili na irin sadaukarwar da kan da suke yi a cikin wannan yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta shiranta a kan al'ummar gaza to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da kwarar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala barakatuhu amma da yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio BOH ina muku fatan alkhairi kuma ina so na amfani da wannan dama a wannan lokaci na karshen mako da mika sakon gaisuwa da abokan arziki kamar yadda kuka bamu dama. To da farko ina gaida Ali Hayya Jafar Unguru akwai kwamarat ilyas yakubu digawa akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai namero umar makera akwai ibrahim dan fulanin yayari akwai kawu mai ruwa bajoga akwai umar baban yaya sabon gida akwai yahaya danno azare akwai muhammad sani dauda cinwanza akwai sunusi madatai da magaran akwai firistasi ibn abdullah azare akwai ahmed afansi bajoga akwai suleiman ahmed bajoga akwai umar baban ya sabon gida akwai aru salati goma ga annabi akwai shehu adamu rijau akwai lawan bin hambali mk dan silba sokoto akwai ilyasu ya kubu digato da fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya mai gaisuwa kwamare ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyo shek assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratil yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe-gaishe na ina gaida kai mai gabatar da shirin hassan barka ina gaida sunusi madatai da magaram isuhu madatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai akwai nazifi ibrahim dogar malam shagari sokoto akwai gwani lawan aligama da nufura kano akwai baban gida buba fajewa ta kai akwai yawala sani ta kai akwai kadura diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai mamman sani dauda waza akwai tasiru anguwar tudu da makaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya mun gode ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai da jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Uzair Abdulaziz nan da magaro Sakon gaisuwa na ina gaida shugaba rabu mai aski Dozman Taksi Moto Umar Taku garin Kadamari. Bazaman Tamar Taso Ungwa Tudu. Yakubu mai aski garin Badaraka. Baban Dama Mamman mun ji soja taksi moto bakin ofital da laitoro mai essence bakin ofital ba manta da sabi iso garin karyami iso makeri garin madattai sanusi garin madattai ba zan manta ba da dukkanin kungiyar masu kira da saurare mai magana uzar abdulaziz da magaram ko huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu Ajat Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu tofa albarkacin bakinmu. To ni zan kira ga al'ummar musulmai na duniya mu ci gaba da addu'a. Allah ɗaukaka musulunci da musulmai akan kafirawa kuma ina kira 'yan uwana mu yi wa 'yan uwanmu falasinawa addu'a allah ya ba su nasara a kan mu haramcicciyar kasar isra'ila da take musu kisa gila ba, ba dare ban rana ga shi kasashen musulmi sun yi shiru suna gani ina kira ga yan uwa mu ci gaba da addu'a ban mu da wani makamin da ya huce addu'a mu ci gaba da addu'a Allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma Allah ya karya kafirci da kafe da shirye-shiryen da suke wa don su rusa musulunci na gode radio tehran daga dan uwanku uda mamadu jadkori a karamar hukuma ta girgir jihar damagaram jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jiyar musulunci ta iran radio mai albarka mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas dangance da karshen mako da kuke bamu dama muna gaida dan uwa da amina arziki da farko ina gaida hassan barka magoyi wannan shiri mashiryin wannan shiri da shi da abokan aiki ina musu fata alheri ina gaida kabiru sula usman mai yada labarai na kungiya ta masu kira da saurare jihar da ina gaida zahardin fulasa rijiyar lemu wakilin kungiya ta masu kira da saurare a kasar ghana ina gaida ibrahim haruna bingirawa wakilinmu na kamaru ina gaida gwani lawan ali gamada wakilinmu na kano ina gaida atuwa konsaye ce a nan masu kira da saurare jihar agadas ina gaida sanushi madattai da isuf madattai ina gaida mataimaki na abdulmumun muhammad zamfara a tashi rafiya biyu ya ji mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zaradini filasiri jiyar lemo mazaunin akara kasar ghana da farko ina so da allah isar mun da sakon gaisuwa ta zuwa ga habu e gulani da atiku dan yarba barbarejo da imrana mada baku da takurufi mc rimawa da ali sarkin yaƙi da garba mai matankaɗi kasuwar sabon zango da alkasin baba agadas da baba gana alhaji nuciya wacce da muhammadu shehu mararaba kunini da mudassir muhammad tafawa balewa da sani muhammad cindo unguwar karofin madaki da shugaban kungiyar arewa community of ghana alhaji umar atiku dan fulani da dukkanin members na kungiyar arewa community of ghana ku tashi lafiya daga mai sauraron ku zara jini fula su lemu mazaunin akara kasar ghana assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai sunana ya mai ya ba da raka a jihar da magaram na so ku bani dama a wannan karshen mako domin na gaida yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida dukkan daukacin yan garin ba da raka ina gaida su ina gaida jagoran shirin hassan barka ina gaida abokina ta yi isu madatai da tasi tudu lawan dan kwairo tudu ina gaida ma mai dala boshari ina gaida abokina badmasi dan domin ina gaida mamman sani dauda ina gaida murtala Ibrahim Teran ina gaida Sila dan minista da kuma Raba mai aski Babaye Lefe da kuma Babaye Gambo tuniya ina gaida Usain Star gaban kwaliya ina gaida Abdulaziz Frezi Letoro mai sans duka da daukacin yan garin Badara yan garin jihar da magaram ina gaida suka baki da ina gaida Ashir Tahir da Alkasun da Alkasun Baba a Ahar ina gaida su duka wanda dai suke Agadas ina gaida su ina gaida Muhammad Bin Yakuba washe wanda yake jihar Tawa ina gaida Zaharuddin Plasu Rijal Lemu ina gaida Ali Sarkin Yakin Nima a ga. ana duka ina gaida su ina gaida muhammad dan bari bari da kuma tsoho mai albarka wanda suke duka a yami ga baki dai ina gaida su gwani lawan ali game da a mai kwamfuta da duka dai al'umma dai masu sauraro na birni da karkara ina gaida su ban ware ba ga baki dai ina gaida su Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na rediyo Jafar. Da fatan kuna lafiya kuna cikin koshin lafiya ko? To muna gaida ku duk inda kuke. Kuna magana da ma Musa Malam Musa Lawai hayi kuke magana da shi yana gaida ku a cikin wannan tahiya mai tare albarka duk inda kuke. Mutanen Lawai Lawai duk inda kuke ne a gaida ku Musa ne Lawai na mazauni a Gadas. Eh, da fata alheri. gobe assalamu alaikum sashen hausa na biyo wace muryar musulunci ta yarda mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista da nijar mazaunin birnin saba a ƙasar libya muna godiya dangance da dama da ake bamu kowanne karshen mako don miƙa sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki da farko yana gaida aboki na abdulaziz firezi akwai uzair abdulaziz Filin a da guza akwai rabo mai aski muhammad salisu dozman akwai muhammad sani ciwon zuwa akwai sanusi madatai isufu makeri madatai muhammad lawan dan kwaro a tudu akwai ashir sigisini sani dawo alasga tsatsin gurin ya gambo tumniya akwai ruwa ta hawa labuges sabon gari usman mai dala bausheri akwai yabi mai kayan kwali cikin babbar tashar da magaran akwai atuwa alhaji agadas alkasin baba sweet tayar agadas da ƙarshe ba zan manta da dukkanin mambobi na ƙungiyar masu kira da sauran radio na jihar da magaran da ma na afirka gabaki da ku tashi lafiya mai magana suleiman da minista to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu haure assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da hudu. haka dai dare ya riga ya raba tsaka muhammadu da abokinsa sun kama hanyar su ta komawa zuwa wurin kwanan ɗalibai a cikin wata mota ta tasi tituna dai za a iya cewa babu cunkoso a cikinsu direban da ke tuka wannan mota ya kama hanya ta ɓangaren dama amma a wannan ɓangaren cike ke da motoci da suke tafiya da sauri suna kunna hitulu suna kashewa wannan ya sanya muhammadu yake mamaki cewa to menene haka ko ba komi dai wannan ɗaya ce daga cikin al'ada ta iraniyawa a lokacin da suke gudanar da bukukuwa na aure a lokacin da ake raka ango da amarya zuwa gidansu dangane da haka ya tambayi abokinsa sa'id dangane da irin wannan al'ada ta iraniyawa sun kuma tattauna kan wannan lamari kamar da za a ji a cikin tattaunawar da za ta zo a cikin shirin namu amma kafin a je tattaunawar tasu sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki daya a cikin shirin kamar haka. اینجا Anan. Anja. اچان چه خبر است؟ نیلا باری شلوغ است یه نده چون کسو ماشین موتا ماشین ها موتو چی؟ ساعت اوا دوازده شبیو شب ددری بوق میزنند سنا اودا کاروان عروسی توگر بکن اوری یعنی چه؟ می که نفی ببین دوبه مهمان باقو مهمانها باقی عروسی بیکن اوری تالار دکن تارو هتل هتل خوب میکو بعد از باین عروس امریا داماد انگو به همراه تردا خانه گدا جدید سابو جدیدشان سابونسو آنها می روند سو سنا زوا خوشحالی مرنه نشان نونا نشان میدهند سنا وا ببین دوبه ماشین عروس موتر امریا آنجا a Man mi binam. Ni ina ganin. Ƙashang. Mai kyau. Puras. Cike da. Gol. Fure. ازدواج aure. مراسم تران بیکی مختلف دبن دبن نمونه سامپری یک نمونه سامپری گدا کمی کدن جوان متشی جوانها متاسا جوانهای ایرانی متاسن ایرانیاوا شنیدم نجی مراسم ترن بکی پرهزینه میچون کودی معمولاً bisa ga al'ada. Bog lambu. Ba'zi ha. Wasu. Sade. Mai sauki. Anha mi girand. Su suna karba. Jashn. Biki. Jashne sade. Biki mai sauƙi. موافق وندا یه امین چی؟ موافقم نه امین چی؟ همینطور هکنن To madalla, to yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Sa'id. اینجا چه خبر است؟ خیلی شلوغ است چرا ماشین ها ساعت دوازده شب بوغ میزنند؟ این یک کاروان عروسی است کاروان عروسی یعنی چه؟ بعد از پایان مراسم عروسی در میهمان ها به همراه عروس و داماد به خانه جدیدشان روند چه خوب پس آنها به این شکل خوشحالی خود را نشان دهند بله ببین ماشین عروس آنجا در بین ماشین ها است آره بینم خیلی قشنگ است پر از گل است ازدواج در ایران مراسم مختلفی دارد این یک نمونه از آنها است از جوانهای ایرانی شنیدم که مراسم عروسی خیلی پرهزینه است بله معمولا میهمانی در تالار یا باغ یا هتل است البته بعضی ها یک میهمانی خیلی ساده میگیرند این خوب است من با جشن ساده ازدواج موافقم من هم همینطور To madalla bayan da aka ji tattaunawa tsakanin Muhammadu da abokinsa Sa'id yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawar amma da fassara ta a cikin harshen Hausa. اینجا چه خبر است؟ خیلی شلوغ است. چرا ماشین ها ساعت دوازده شب بوغ میزنند؟ آنان مینه نیلا باری. اکوی چون کسو سو سی میسن یا موتو چی کرپی گو شبیو نداری. سکی دن او این یک کاروان عروسی است. ونان وطا تاوگر بکن آوری چی. کاروان عروسی یعنی چه؟ tawagar بکن aure me hakan ke بعد از پایان مراسم عروسی در تالار ها به همراه عروس و داماد به خانه جدیدشان می روند. باین کملا بکن اوره ا داکن تارو باقی زستفی su تاره دا da دا انگو زوا چه خوب پس آنها به این شکل خوشحالی خود را نشان می دهند که او کنن سو تحکن نه سکه نونا پرین چکن سو بله ببین ماشین عروس آنجا در بین ماشین ها است ای دوبا موتر امریا گاته چنگ از اکیر موتوچی آره می بینم. خیلی قشنگ است پر از گل است ای نگنی آ da kyau ta cika da furanni ازدواج در ایران مراسم مختلفی دارد این یک نمونه از آنها است akwai bukukuwa daban-daban na aure a Iran. Wannan misalin ɗaya ne daga cikinsu. از جوانهای ایرانی شنیدم که مراسم عروسی خیلی پرهزینه است. نجی دگه متاسا ایرانیاوا چوا بکوکوان آوری ایران سنا سادا سوسی بله معمولا میهمانی در تالار یا باغ یا هتل است البته بعضی ها یک مهمانی خیلی ساده میگیرند ای Bisa ga al'ada, taron ɗaurin aure ana yin sa ne ko a ɗakin taro, ko a lambu, ko kuma a hotel. Duk da cewa wasu ana gudanar da tarukan nasu ne a cikin sauƙi. in خوب است. من با جشن ساده ازدواج موافقم. Eh, wannan yana da kyau. nima na yarda da bikin aure mai sauƙi. Man ham hamintor. Nima haka nan. To madalla an dai ji bayanin abin da ya kaya dai tsakanin Muhammadu da abokinsa Sa'id dangane da abin da sa gani na motoci da kuma yadda ake gudanar da rakiyar ango da amarya zuwa gidansu. To jama'a masu ware baki ɗaya nan makawo ƙarshen shirin namu na yau ni Abdullahi Salihu ku ke muku fatan alheri. thank you madalla masu sauraron zu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun matakin da tawagar diflomasiyar kasar Algeria ta ɗauka ne a zaman taron ƙasa da ƙasa kan Falastinu sakamakon matakin da aka ɗauka na daidaita tsakanin falasinawa da ake zalunta da bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da take gudanar da zalunci da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tawagar diflomasiyyar algeria ta ci gaba da nuna rashin amincewa kan sanya sunan ƙasarta a cikin duk wata sanarwa da za a fitar da sunan bayanan ƙasa da ƙasa a zaman tarurrukan da aka gudanar dangane da batun falastinu matukar za a yi amfani da kalmar da ake daidaita tsakanin al'ummar falastinu da ake zalunta da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da take aiwatar da bakar siyasar zalunci a mataki na ƙarshe da tawagar 'yan majalisar dokokin algeria ta ɗauka shine ficewa daga zauren taro a yayin buɗe zaman taron 'yan majalisar dokokin ƙasa da ƙasa karo na 147 da aka gudanar a birnin luwanda fadar mulkin ƙasar angola domin nuna adawa da kuma rashin amincewarsu da matakin son zuciya da shugaban ƙungiyar 'yan majalisun ƙasa da ƙasa duret ocheko ya ɗauka a cikin jawabinsa game da haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila ta hanyar daidaita matsayin munanan ayyukan laifuka da yahudawan sahayuniya suke aikatawa a yankin zirin gaza da kuma gwagwarmayar falasinawa a yankunansu da aka mamaye kamar yadda mataimakin kakakin majalisar dokokin kasar algeria munzir bodin ya sanar tawagar 'yan majalisar dokokin algeria ba ita ce kadai ta fice daga zauren zaman taron ba domin ta samu rakiyar tawagogin 'yan majalisun dokokin kasashen larabawa palestino kuwait da jamhuriyar musulunci ta iran sannan tawagar 'yan majalisun sun dawo zauren zaman taron domin sauraron jawabin da shugaban kasar angola joy lorenco ya gabatar kafin haka dai algeria ta bayyana ra'ayinta da tsokacinta dangane da bayanin bayan taron babban taron kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da aka gudanar a birnin jidda na ƙasar saudiya kamar yadda kafofin watsa labarai suka habarto daga gwamnatin ƙasar saboda tawagar gwamnatin kasar algeria ta yi tsokaci tare da bayyana rashin jin daɗinta game da sakin layi da ya ɗora 'yan mamaya da kuma waɗanda suka yi shahada sakamakon ayyukan wuce gona da irin yahudawan sahiniya a matsayi ɗaya hakanan a yayin zaman taron kasashen arewacin afirka da turai wanda kasar algeria ta karɓi bakoncinsa a makon da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen kasar ta algeria ta nuna jin daɗinta kan ƙauracewa duk wani bayani a cikin takardun zaman taron na nuna daidaito tsakanin waɗanda ake azabtarwa da waɗanda ke aiwatar da siyasar zalunci da gudanar da kashe-kashen rayuka a palestino a jawabinsa na buɗe taro a gaban dimbin ministocin harkokin wajen ƙasashen scandinavia da na afirka ministan harkokin wajen ƙasar algeria ahmad attab ya yi kira da a aure cewa matakin rashin faɗin gaskiya a gaban ƙasashen duniya musamman fayyace cewa falasɗinu tana ƙarƙashin mamaya kuma tana da haƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata kuma ba zai yiwu a sarayyar mata ba ko ta tafi a banza don haka dole ne yin la'akari da al'ummar falasinu da suke neman haƙoƙinsu waɗanda dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu da ba zai taɓa yiwuwa a sarayar musu da su ba ko kawar da kai kansu ba tuni dama kasar algeria ta bayyana rashin jin daɗinta game da kalmar da ake furtawa cewa an kashe fararen hula daga ɓangarori biyu na falasɗinu da na yahudawan sahiniya cikin ƙudurin da aka fitar na bayan zaman taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a matakin ministocin harkokin wajen ƙasashen ta kuma jaddada cewa tana nesanta kanta daga wani matakin daidaita tsakanin 'yancin al'ummar falastinu wajen kaiwa ga haƙoƙinsu da riya haƙƙin yahudawan sahauniya 'yan mamaya a ƙasar da ba su ba mamaye ta suka yi da ƙarfi a ƙudiri mai lamba 8,987 wanda aka fitar bayan zaman taron ƙungiyar ƙasashen larabawa ya bayyana cewa tawagar ƙasar algeria ta nisanta kanta daga wani batun da ke daidaita haƙƙin al'ummar falasɗinu da ba za a taɓa tauyewa ba da neman kafa ƙasa mai cin gashin kanta akan iyakokin da aka shata a shekara ta 1967 da ayyukan 'yan sahayuniya waɗanda suke keta sharuɗa da ƙudurorin ƙasa da ƙasa kamar yadda tsokacin algeria kuma ya haɗa da jumla a cikin batu na biyu na ƙudurin da ke cewa yin allah wadai da kisan fararen hula daga ɓangarori biyu wato falasinawa da yahudawan sahayuniya shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya ki halartar taron zaman lafiya na birnin alkahira ko kuma aikewa da wakili duk da gayyatar da aka yi masa na halartar zaman taron bayan da aka sanar da cewa wakilan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za su halarci zaman wannan taro wanda algeria ta ki amincewa da hakan kuma ta ɗauke shi a matsayin wani nau'in kyautata alaƙa a fakaice don haka kasar algeria tana son ganin duk wani zaman taron da ya hada kasashen yankin ba a gayyaci haramtacciyar kasar isra'ila ba algeria ta yi amanna kamar yadda aka bayyana a cikin jawabin tawagar wakilan algeria a yayin taron kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta ƙasa da ƙasa cewa wani matakin tawaye haƙƙin tarihi da halaccin da al'ummar falasɗino suke da shi na 'yancin kai da kuma kafa ƙasarsu mai cin gashin kanta akan iyaka da aka shata a shekara ta 1967 tare da kasancewar alƙudus mai alfarma a matsayin babban ta yana matsayin babban dalilin da zai haifar da taɓarɓarewar al'amuran falasinawa wanda sakamakonsa ke barazana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya don haka ta buƙaci ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da su haɗa kai tare da gudanar da ƙoƙarinsu na mayar da batun falastinu a matsayi mafi fifiko akan duk wata ajanda ta ƙasa da ƙasa tare da jaddada cewa wannan batu shine ginshikin wanzuwar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi a game da harkokin diflomasiyya na majalisar wakilai 'yan majalisun algeria na kokarin shawo kan manyan majalisun duniya da su ɗauki wani matsayi na adalci da rashin fifita haramtacciyar kasar isra'ila dangane da haka dan majalisar dokokin kasar algeria ya kira ga shugabancin kwamitin kula da harkokin waje siyasa da tsaron ƙasa na majalisar dokokin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa aljazairi abdulkarim ƙurashi da majalisar turai da su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen kisan kiyashi da ake yi a yankin zirin gaza tare da ƙoƙarin ganin an aiwatar da ƙa'idojin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda a ko da yaushe ake cikin ɓacin rai da takaicin rashin kare su a kasashen larabawa a lokacin da yake halartar wani taron gaggawa na kwamitin falastinu na majalisar larabawa shi ya yi tsokaci kan wajabcin sanar da majalisar dokokin duniya da su tashi tsaye wajen dakile kisan kiyashi da ake yi a zirin gaza musamman ma majalisar tarayyar turai wadda ta daɗe tana nuna baƙin ciki da zargin kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen larabawa masu saurare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 Tuma da lama sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga ciki yadda da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شلوم مش الدير تخنيوتاف مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز چه دور خوزر میشه از شش و خمیشیم اد شو و سریم لفی هشه هبین لومی آل تشه متریم به تدر خمیشه اثر